Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da watan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 20 ga watan Janairu. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voa voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu yanzu hakan nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirin. A zauren matasa za ku ji ƙarashin muhawara a kan dangantakar da ke tsakanin talakawa da gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jihohi. Shin dangantaka ce mai kyau? Talaka yana morar waɗannan gwamnatoci? Shin ma waɗannan ɓangarori biyu suna taka rawar da ta kamata a rayuwar matasa? bangarorin duka biyu ba sa ma taka rawar da ta kamata. Za ka ga mutum ya gama makaranta yana da takardu maimako a bashi aiki amma babu. Diga kananan hukumomi zuwa state government zuwa federal government. To me yasa mutane ba sa sa ido a kan sata da almundahanar da ake da dukiyar gwamnati? To ina ganin babbar matsalar da take sawa 'yan Najeriya yawanci ba sa sa ido a kan sata ko kuma almundahana da ake da kudaden gwamnati saboda kudaden yawanci kudi ne na fetur su 'yan najeriya musamman bangaren arewa yawanci ba wahala suka ji a jiki suka je suka samu suka ba da wannan kudin ba. To barcin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook za ku ji labarin ɗan iya wanda yau ya leƙo mana abin da ke faruwa a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria game da cuwacuwar guraben kwanan da wasu ɗalibai ke yi. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji duka wannan. A Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku wacce gwamnati talaka ya himura tsakanin gwamnatin karamar hukuma da ta jiha da kuma ta tarayya ga amsoshinku. hakika gwamnatin da talakawa suka yi mora ita ce gwamnatin tarayya saboda idan muka ɗauki misali da tsaron ƙasa gwamnatin tarayya ita take ba da tsaro ga talakawanta sako daga salim abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar plateau kowa ya san cewa ƙaramar hukuma ita ce kaɗai take kusa da talakawa dalili ko shine mu da muke ƙananan hukumomi ba ma ganin wadatar gwamnati sai an biya ma'aikatan ƙananan hukumomi albashi don haka ake taimaka musu Sako daga Husaini Ali Imam Jalingo Taraba. Talaka ya yi morar gwamnatin jiha fiye da ta karamar hukuma. Idan mun kula tun mutum yana ciki har a aihi mutum ya fara makaranta za a ga mutum ya yi morar gwamnatin jiha. Idan aka duba ita kanta karamar hukumar daga jiha take samun kudaden ta da ayyukanta duk da dai yanzu gwamnoni suna shaƙe su suna hana su kudaden su da sunan ayyukan haɗin gwiwa. Sako daga Abubakar Sadiq. dukansu talakawa ba sa morar komai a wurinsu dama dama gwamnatin tarayya tsakanin gwamnatin jiha da ta karamar hukuma ai baka ma san a ina ne talakawa za su nemi hakkokinsu ba saboda idan ba zalunci ba da kashe mu raba ba abin da suke yi kuma talaka bai ma san me ake kira gwamnatin jiha ko karamar hukuma ba in ban da karbar indijin leta ban san me ake yi a karamar hukuma ba sako daga abdulkadir umar isa Ai jama'a musamman ma namu na karkara sun ɗauka cewa gwamnatin tarayya ita ce komai. Domin ko titi ko asibiti ko su ayyukan gwamnati na daban idan ba a yi ba sai mutane su dinga cewa shugaban ƙasa ba musu aiki. alhali kuwa ayyuka ne da suka shahi jihohi ko ƙananan hukumomi don haka muna kira ga dukkan ɓangarorin da su sabke nauyin da Allah ya ɗora musu na jagorancin al'umma sako daga babba haruna haba juba ni a nawa ra'ayin talaka ya hi morar gwamnatin jiha domin wasu lokal gamman ba abin da suke ma talakawansu sai dai handama da wawure kudaden al'umma sako daga sani magaji yan rufa'i jihar gombe najeriya yau da gobe a gani na gwamnatin tarayya talaka ya himora domin ita ce take rike da wuka da nama idan ta tsawatar wa jihohi jihohi kuma sai su tsawatar ma ƙananan su sako daga sale muhammad sale dama rayola sms Ai ƙaramar hukuma ta talaka ce, jiha kuma sarakai, ta tarayya kuma ɓarayin da aka samu daga ƙaramar hukuma zuwa jihohi suke jin daɗin tarayya, amma da yanzu canji ya zo ta tarayya fa. Alamu ita ce talakawa za su mora. Sako daga Musa Abdulrahman. A gaskiya Gwamnatin ƙaramar hukuma ta yi kusa da talaka, kuma ita ce ta yi kusanci da talakan ƙasa a faɗin duniya. Sako daga Balangwari Wairano. Ai yau da gobe, mu a da babu abin da muke morewa daga dukkan waɗannan gwamnatoci guda uku, amma yanzu da sauƙi, saƙo daga Ado Abubakar bin Ali. Ma'aikatan asibiti da asibitoci ƙaramar hukuma, wutan nepa ƙaramar hukuma, kashi casa'in da biyar cikin ɗari na ma'aikata duk ƙaramar hukuma, ruwan burtsatse ƙaramar hukuma, hanyoyin ruwa da na mota project ƙaramar hukuma. da dai sauransu sako daga faruk yahuza asara yau da gobe ni dai a jihata ta ba zan ce na hi morar gwamnatin tarayya don ko ba komai ta kawo min zaman lahiya ga wutar lantarki kullum muna samu amma gwamnatin jiha da ta karamar hukuma ni dai ban ga wani abin da suka kawo mana ba sako daga adamu muhammad dan bojuwa gwamnatin tarayya mana ko yanzu a jihar Borno mun samu sauƙi sosai kuma dalilin gwamnatin tarayya ne tsaro wutar lantarki tallafa ma 'yan gudun hijira ga sunan da yawa sako daga Dawud matashi. A gaskiya talaka ya yi morar gwamnatin karamar hukuma domin ta yi kusa da shi, sako daga Ayuba Garba Imam Kahimma Daki a jihar Bauchi. Gaskiya yau da gobe a irin gwamnatin kasashenmu na Afirka babu wani abu da talaka yake mora asali ma shugabannin ƙananan hukumomi ana naɗa su ne kawai domin su azarta kansu ba wadan su yi ma talakawa aiki na gari ba. Sako daga Boyes Saudiya. Yau da gobe, ai talaka ya hi morar jiha da tarayya. ƙananan hukumomi aira ba daidai kawai kansiloli da ciyamomi suke yi dama gwamnoni su suke yadda suke so da su sako daga yakubu muhammad kurmin mashi kaduna To shin ƙananan hukumomi da jihohi suna yin abin da ya dace wajen samar da ayyukan yi ga matasa? Shin ma talakawa suna mora waɗannan gwamnatoci? Ga dai ƙarashen muhawara a zauren matasa a ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Abdulaziz wanda ya tattamna da Awal Babbo, Usman Umar, Emmanuel Alhaji son Tarima Abubakar. To a wannan batu za mu tabo ci matasa wajen samun musu da aikin yi. Kuma a mana awal bayan soma da ke na farko ya ke ganin samar da aikin yi ga matasa shin kananan hukumomi suna taka da ya kamata ko kuma jihohi suna takawa a gaskiya ba sa cika zance ba sa ma taka rawar da ta kamata suwa kenan wacce ce ba ta taka a ciki eh bangarorin duka biyu a daidai wannan lokacin da a ce don akwai gurabe da ya kamata a ce matasa sun maye wa'annan guraben amma sai ka ga mutum ɗaya ya maye guraben mutane dubu koma ɗari ko sama da haka sai ba mu mata shi fahimtar haka ba musamman ma wannan gwamnatin namu na jihar adamawa da haka zo aka tantance su muka gano cewa akwai mutum ɗaya da yake yake wato ya maye gurabin mutane sama da ashirin wato na fahimci ka ba ba kere wasu ke kenan manyan ma'aikata da yau wato kaga wannan wani dama ne na wanda wasu matasa za su mai ya toshe wannan za ka ga akwai wani ma'aikaci da na gani da ido na a hukumar ma'aikata na nan yola da ya je ya ma me da shekarunsa eh, tsaban ya dauko ya baya da ita har wani daga cike ke cewa aiko ko yarka ta fari ta fi wannan shekaru da ka zo ka domin kada ka rabu da aiki to kaga kamata ire-iren ne da ana sallaman su gurabe ne na matasa wanda ya kamata a ɗebe su to yanzu a malawan tambaye ka me ya kamata kananan hukumomi su yi domin samarwa matasa aiki eh, abin da zan kira ga kananan hukumomi da za a ce kananan hukumomin mu na nan jihar adamawa guda 21 din nan Najeriya ba da ma kasashen mu na Afirka masu tasowa to koma ina ne a kasan nan da za su yi koyi da shugaban karamar hukuma ta yola ta arewa da ta shuɗe wato iro jobdi da matasa da ya ɗiba mu ba musamman akwai gurabe ma a wannan karamar hukumar ba sai da wawan allan nan da ya zo ya ɗibi matasa ga sunan sun rage ayyukan da suke sun suna batutto a bayan da ga na daura da shi wanda ke hannun damansa to alhaji na farko ya kake ganin mukanan hukumomi shin mukanan hukumomi za su samar wa matasa aikin yi eh akalla da yana da kyau don zai rage abubuwa da harkan maye ta ɗaukan abubuwan mutane inda an samu ma matasa wannan to wasu abubuwan nan zai ragu daga cikin gari zai rabu irin barnan fasa shagon mutane don allah gwamnati ta duba ta agaza ta samu musu ko da eh, aikin cleaners ne Eh, most especially a duba gani kamar gwamnati namu na jira da ma yanzu akwai da safe ana fita ana samu da suke eh, sharayi wato ya kamata ce kananan hukumomi suna samar da ake aikin yi diga kananan hukumomi zuwa state government zuwa federal government duka a gani diga shaman ne yake doka list ya kai diga state government state government ta fi karfin sai tura federal government to bari in koma ga dan mutanen son ka ji abin da wannan suka faɗa yanzu misali mun san kamar da suka ce ya kamata ƙananan hukumomi suna yi kai ana fita ne me yasa ƙananan hukumomi ko kuma jiha ba sa mai da hankali wajen samar da aiki ga matasa in ba sa to abun fadi dai shine jama'a kwaɗayi ya yi musu yawa su suwa kenan su manyan ma'aikata za ka ga kamar yadda ɗan uwana awal ya faɗa ɗazu mutum ɗaya yana rike da salarin mutane talatin a shi kaɗai wai wasu matasa kuma suna zaman kashe wando babu aikin yi muna da matasa da yawa idan an ce ana neman aikin mutane goma mutum dubu za su fito sannan kuma kan da kake rike da aikin mutane talatin kai kadai ne kake tunani ya kamata gwamnati daga local government to federal level su duba su tantance wannan abu. amma federal sun yi nisa yanzu misali ƙananan hukumomi ana ganin su suke kusa da jama'a inda abun a nemi shawarar ka ne wani shara ka ba wa shugabannin ƙananan hukumomi musamman wajen su matasa samun musu aiki am wannan ina kira ga camomi na local governments su yi kokari su samar ma matasa aikin yi leburanci ko su kakkafa ayyuka irin wanda ya koyayi a kwanan baya wuraren ma'aikata ko gyare-gyare ko me idan gwamnati ya yi wannan zai taimaka ma dumbin matasa su rage zaman kashe wando. Hajiya kare mai tambayar zama ki shine misali da abin tambayki ne mai ƙananan hukumomi ya su yi wajen samar wa matasa yaki. Eh akalla dai kananan hukumomi ya kamata su samu musu ta fannin noma ta fannin su ba su ayyuka su ma su samu ko da kai kilina ne. da kaɗan da kaɗan za ka haura gaba za ka ga mutum ya gama makaranta yana da takaddu maimako a bashi aiki amma babu ganin cewa na gaba da shi babban bai da qualification ɗinsa zai iya takura ya ce to wannan faɗin na bashi zai zo ya karɓa min kujera to kamar yadda 'yan uwana suka faɗa daga baya wasu sun samu abun yi gashi suna da hanya yadda za su taimaka ma matasa a rage sata da barna amma babu sai ka ga mutum yadda aka aifa jiya ma za a iya samo mata komai a haɗa mata salarin yana bin hannunsa wata ku ba ke ne yauwa kaga kuma abun haka ba zai je ba dole za a dinga samun su fitina fitina da sauransu ita Allah ya da fitina eh, abinda nake so in faɗa zan koma ga abinda abokina ya faɗa baya Eh, wato akwai lokacin da a najeriya aka yi kokarin yunkurin ɗauko ma'aikata daga wannan hukuma ta firs wato federal revenue suna neman kasan su galibi suna ɗaukan masu takardar shaidan kammala digiri ne to wannan mutane suna neman mutum dubu ɗaya ne a ƙasar gaba daya waɗanda suka nema a wancan lokacin a wancan shekarun an nema sama da mutum dubu sittin matasa ne kuma gaba daya to wani da ya zo a wannan rashin su na nan yola da muka je muka same shi a caba yake ya ce da gama jami'arsa shekara goma sha biyar yana neman aiki bai tsaya haka redundant ba ya tsaya yana kokarin fafutuka a don bara manta ba ko ni eh, shugaban karamin hukuma na nan yola ta arewa wanda ta shuɗe ya biyo mu a filin kwallo yana ta roƙan mu mutum biyu ne a bayansa don Allah ku taimaka rana kaza ku ba mu ƙuri'a don Allah suna ta bibiyan mu duk inda suka ga taron mutum biyu uku suna roƙo amma daga baya bayan aka bashi ƙuri'a din Allah ya bashi nasara ya ci sai zama na baya da kawai yana cikin tinted na glass idan ka zo wucewa sai dai ya sauke daga maka hannu to eh, wannan baka samu ma ka gan ba ma bare ka ku gaya masa menene matsalar ku har ya biya muku bukata to me yasa mutane ba sa sa ido akan sata da almundahanar da ake da dukiyar gwamnati wai shin idan tura ta kai bango wani mataki ne na ƙarshe da talaka zai ɗauka ya kwaci dukiyar shi daga azzaluman shugabanni to matakin karshe dai mataki guda biyu ne ina gani na farko mataki wanda ya zamana duk abin da za a yi kamar yadda na faɗa kar ya zamana mutane suna yin sa akan karan kansu mutum ɗaya in mutum ɗaya yake zai yi ihu ko harjaji ko surutu zai zama na ɗan adawa ne ba za a kalli abin da yake da muhimmanci ba yanzu nan mutane za su sa wani suna a mai batanci a bata shi abin da ya zo da shi ma ba za a fahimta ba sannan bai da ma hanyar da zai zo ya samu bayanai na kware na zartattu wanda zai iya kare kansa so game da mutane duk abin da za su yi a ce kungiya ce kuma kungiyar wadda an kai mata rijista da gwamnati tabbatacciya an ce hannu ɗaya ba a ɗaukan jinka duk abin da za ku yi kamar tsintsiya tare tsintsiya in tsintsiya kwaya ɗaya ba ta shaka amma aka tara tsintsiya da yawa sai ya share dauda so da haka duk abin da za a yi zama da an taru an yi shi a kungiyance kungiyar kuma wadda take da rajista da gwamnati da farko shawara ta farko shine tirren gini tirren zane ya kamata mutane idan harkar zaɓe ta shigo su daina barin kawai a ce ɗan siyasa su ne za su shiga harkar takara ya kamata lokaci ya yi da masana da masu ilimi ilimin addini ilimin boko 'yan kasuwa ne ba wai dole sai kana cikin siyasa shi a najeriya yanzu mun ɗauka ɗan siyasa wanda ya yi ba aiki ike ba ba kasuwanci ike ba kawai shi ɗan siyasa ne irin 'yan jagaliya su ne kaɗai za su fito takara ko kuma yaran su ba a'a a samu mutane da zakakurai masu ilimi masana waɗanda suke da kishin su ba wai kishin yadda za su tsare kujerar shugabanci kawai don a ce musu shugabanni ko kuma don su samu kuɗi ba so da in har za mu samu mutane wanda suke kishin shugabanci za su fito ta shigo takara to Allah da za a fara samun gyara tun daga nan za a samu shugabanni na gari mataki na biyu shine ya kamata mutane su dinga lura duk lokacin da aka ce wata ya yi karamin hukuma ko jiha an turo mata kuɗi to a dinga lura a samu kungiyoyi tun da wannan abu ba abu ne na individual mutum guda ɗaya ba mutum ɗaya ba yadda za a yi ta gano ya ake kare ake ta ya kamata masananmu musamman daga jami'o'i da kuma manyan makarantunmu da eh, suke a jihohinmu zamana ana samu ana kafa ƙungiyoyi waɗanda za su tsaya suna lura da yadda kuɗin ya shigo da ya shigo yaya gwamnati ce bajet ɗinsa kuma shin bajet ɗin nan ana bin shi yadda yake a tsari a hukumance shin 'yan majalisa sun duba abubuwan da ake bajet sun tantance Cin kuɗin da aka kashe an tantance shi bisa gaskiya to ya kamata a ce mu ƙungiyoyi na na mutane namu a sa ido a kai daga ƙananan hukumomi har zuwa ta shin gwamna ne nawa isa yake samu a wata nawa i ɗinsa nawa ikashi kashe in yadda aka kashe dinnan a dinga bin diddigi idan aka samu kungiya wadda take ta yi rijista ta gwamnati za a dinga ba ta dama ta dinga bincike ta dinga gano kwakwafin inda abubuwan suke sannan yan jarida waɗanda muke da su da waɗanda suke a gida najeriya a gidajen rediyoyinmu da yan jarida waɗanda suke harkar jarida ta rubutu a karanta da yan jarida waɗanda suke a international media da waɗanda suke a bangaren talabijin da waɗanda suke zaratan matasa yanzu waɗanda ake samu akan social media kamar zaratan matasa waɗanda ake ta gwagwarmaya kan facebook da waɗanda ake yi a kan twitter lokaci ya yi da ya kamata ba wai individual comment ko individual posting ba ya kamata a fomin kungiya na an yi mata rijista da gwamnati wadda za ta dinga sa ido jihohi a ce jihar kaza jihar kano akwai kungiya mai gwagwarmaya da sanin yadda ake kashe kuɗin kano jihar kaduna akwai jihar zamfara akwai jihohi kala kala ƙananan hukumomi ma a fitar da shafta ya zama karamar hukuma ta misali ni ina birnin kano karamar hukuma ta ta birni nawa aka samu wannan watan nawa aka kashe nawa gwamnatin tarayya ta turo nawa ita karamar hukuma ta generating revenue daga inda take karbar tax daga kamfanoni daga mutane da sauran gurare nawa ta generating kuma ya ake da wannan kuɗin a dinga bin diddigi a dinga bi ya zama na shugaban karamar hukuma albashinsa da allowance wanda gwamnati ta amince masa shi kaɗai zai ɗauka idan aka tarar da wani kwabo ya shiga ya yi almundahana mutane su fito cikin midiya a tarera ya shi yadda gwamnati za ta ɗau mataki a kansa sannan mu samu shugabanni waɗanda suke aiki da hukumar efcc da hukumar ITPC da hukumar 'yan sanda jami'an tsaro da sauransu na SS mana suna sa ido akan waɗannan abubuwa ta yadda duk lokacin da aka samu wani rahoto cewa ai ga wata karamar hukuma ko ga wata jiha an yi almundahana ko wani bangare na jiha an yi almundahana akan kaza to a ce akwai wani kwamiti da za a kafa ije yi bincike i tabbatar da gaskiya idan mutanen nan suna da laifi a kama su a hukunta su zamana muna tsarkace niyyar mu muna kuma samun shugabanni waɗanda kamar yadda shi shugaban ƙasa janar muhammadu buhari aiki da kyakkyawan niyya wajen duba abubuwan nan kuma a tsaya a bisa bisa ka'ida yadda doka ta bayar ta najeriya a gyara mu zama mu ma muna yi a alabus mu to idan aka tafi abin da zaton ma idan ga biyo mata takala mata takala yau kasa sai zama na kasan mu ta gyaru mun samu kasa mutane masu gaskiya kuma kuɗin da gwamnati ta ware ana bin shi bisa gaskiya ana kashe su a daina bayani a irin kamar yadda ake a gidajen rediyo maganganun yan jagariya ba irin wannan ba a fitar da rubutaccen rahoto wanda zai bayyana abubuwan da ake inda aka samu matsala kuɗi kaza gwamnati ta ba da kuɗi kaza ba a kashe ba an yi kaza an yi kaza isan mana duk wani abu kuna da bayanai na gasattu wanda in an je gaban kotu ko an je gaban ko ina ne za ku iya kare kanku so a fito hukumar zaɓe ko kai korafin ku kuce ku wannan da yake shugabanta ku ba kwa shi saboda kuna da bayanai cikakku waɗanda ya nuna cewa wannan abubuwan da yake ba daidai ba ne ita hukumar zaɓe za ta nuna muku hanyar da za a bi mata kiranye ko kuma a'a in ma an gano almundahane yi tabbataccen almundahane ce to hukumomi na tsaro da hukumomin bincike su je su bincika su kwace da abubuwan da ya karba a hukunta shi yadda dokar ƙasa bayar akwai buƙatar a ce akwai wasu hukumomi da aka yi waɗanda za su dinga sa ido sosai saboda taɓar gaza wadda ake yi a ƙananan hukumomi ba a ƙarama ba ke gaskiya kananan hukumomi ne za ka ga gaba ɗaya kuɗin bajet ɗin da aka yi ma na wata ko wanda aka turo musu mutum ɗaya ma sai ya danne su ki ɗaya banda albashin da za a biya ma'aikatan babu gaba ɗaya kuɗin ma ba inda suke ba kuma kuɗin da ake basu wani in banda albashi ba abin da yake yi sai dai a danna kuɗin nan a raba wa 'yan siyasa a raba wa 'yan jam'iyya a raba wa waɗanda suke 'yan gata su danne su dinga fitar da wasu kwangiloli na karya da kwangiloli dai kawai wanda za a yi domin a fitar da kuɗi ta amfana a junansu su kuma mutane babu ruwansu kuma shi wannan kuɗin da ake turowa tsananin hukumomi ana turo shi ne saboda ita karamar hukuma ta fi kusa da talaka duk aiki wanda ya kamata a ce talaka zai amfana a nan ya kamata a ce ana amfana eh, local government ba guri ba ne ko da mutum zai je idan da cewa an masa haihuwa yana son rago ko kuma a'a matar shi ba su da lafiya ko ɗansa bai da lafiya ciyaman ko isa a masa bota a bashi magani a'a akwai ayyuka da dama wanda ya shafi bangaren harkar noma wanda ya shafi bangaren lafiya wanda ya shafi bangaren ilimi wanda ya shafi zamantakewa ma mutane da lokan gama ya kamata a ce an sa ido ana bunkasa gurare ana yi sannan daga bangaren gwamnatin jihohi su ma tun da kusan kowace jiha tana da ministry of local government wanda suke kula da waɗannan local government to yawa yawanci gaskiya a yanzu abin da yake faruwa zamana ita kanta gwamnatin jiha ko kwamishina na nada sai a duba wani kwamishina ne dan siyasa siyasa zunzurutun siyasa ya iya sai a tura su ministry of local government saboda ya dinga amfani da damarsa ta siyasa duk lokacin da gwamnati take so ta ci wani kuɗi wani kuɗi wanda ake so a raba wa 'yan siyasa sai a dinga turawa ta budget din minister of local government su kuma su dinga bin hanyoyin su na dabaru na ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa a da dinga zara kuɗin da ya kamata a ce al'umma aka amfanarwa kuma al'ummar Najeriya ga mu muna kallo mu ne dukiyarmu ce wadda ya kamata mu tsaya a kai. Muna ji muna gani mun san da dukiya ne amma tun da dukiyar ba mu muke ba wahala muka muka samo ba mu ma sai mu kasa magana. To ni ina ganin babbar matsalar da take sawa 'yan Najeriya yawanci ba sa sa ido akan sata ko kuma almundahana da ake da kudaden gwamnati saboda kudaden yawanci kudi ne na fetur su 'yan najeriya musamman bangaren arewa yawanci ba wahala suka ji a jiki suka je suka samu suka ba da wannan kuɗin ba inda za a dinga biyan tax to nan gaba kwanan nan za ga mutane in mutum ya san zai biya kuɗi komai za a ce ya biya kuɗi ko hanya ya sai ya biya kuɗi to za ga mutane sun fara kuka suna cewa ya kamata gwamnati ya mana aiki kaza ya kamata gwamnati ya mana aiki kaza. na zaki barawo da ya kaice tuban da yayi shi a baya kun ji shi yanzu ko tuban ya baje shi ya koma 'yan dauke dauken sa ba don Allah ya bari ba To Allah ya sa da kunnuwan basira kuka saurari bayanin da Ahmad Abubakar Dakta ya yi. Abubakar wato Ahmad Abubakar Dakta dai mai sharhi ne, mai hashin baki kuma mai lura da al'amuran yau da kullum. Matsalar karancin guraben kwana ta kai inda ta kai a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, kuma wasu ɗalibai dama ta samu ta yin cuwa-cuwa da kuma ƙuntata ma 'yan uwansu ɗalibai Labarin ɗan iya kenan na yau ga Isa Lawal na Ikara. da gani na yau dan iya ya ce dan ikar zauna ka ji wani halin karanta ko da yake dai in na zo maka da korafi kakan ce na fiye kalata ɗaliban jami'ar ahmadu bello ta Zariya ne na ji suna ta mita saboda guraben ɗakunan kwanan da aka ware don ɗaliban fa ya musu kankanta kuma 'yan kalilan ɗin guraben da suka rage ma duk an ɓata su da ƙazanta sannan rabon guraben gurin kwanan ma an ce an hana mabukata wasu wasu ɗaliban da suka yi katarin samu kuma sun baje kasuwar bukata ma'ana dai ɗaliban kansu sun buge da yi wa juna mugunta alhalin iyayensu na gida suna ta murna wai sun tura su makaranta shine fa nake ganin wai shin yaushe ne Najeriya za mu nemo wa kanmu mafita na ce eh gaskiya maganar karancin guraben kwana fa tana da babbar illa kaga dai duk wanda ya tura ɗan shi ko 'yar shi makaranta so yake su samu kula don fa sai da kyakkyawan wannan yanayi ɗalibai za su samu walwala ta yadda za su saki jiki don ɗibar ilimi zalla amma idan aka ce ɗalibai na cikin wahala to ko sun shiga aji za ka gan su cikin kasala Wasu su ma wahalar kan bar su cikin yawon maula shi yasa akwai buƙatar isassu kuma ingantattun guraben kwanan da ɗaliban za su iya sakata su wala idan malamai sun koyar da su aka zo rubuta jarabawa su yi ta rubutu sala sala amma fa wannan zai yiwu ne kawai idan mahukunta da ɗaliban da ke cin wannan kasuwar bukata suka ji tsoron Allah. Dan ya ce to dan ikar Allah dai ya sa mahukuntan jami'o'in ƙasar mu su farka. 'Yan guraben ɗakunan ɗaliban da ke akwai a makarantun nan a rinka raba su bisa doka. Gwamnati kuma ta ƙara ajujuwan da ɗaliban za su rinka samun gurin sauka. 'Yan kasuwa da masu hannu da shuni ma su shigo wannan harka. Don idan aka bar ɗaliban nan suna zuba zuruntu haka nan sakaka to babu ko shakka za su rinka abubuwa da ka na ce kuma gaskiya ne faɗan iya don nima na ga haka ɗaliban da suke rasa wurin kwana su suke ɗauko dakon kari oba a ka su ma masu kwana cikin ƙazanta a makarantar zaka ga ba wani abin da sukan taɓuka don haka dai gani nake jami'o'in ƙasar nan namu sun ɗora ginin iliminmu da harsashi na bulon toka dan iya ce to ai su ma ɗaliban da ke sayar da guraben kwanan da aka ware wa sauran ɗalibai dole sai sun kiyaye don duk lokacin da ƙasa ke marmari da maradin samar da sabbin sauye-sauye to dole kowane mai mugun hali ya janye su mahukunta dai su samar da ɗakunan kwana don share wa ɗalibai hawaye su kuma ɗalibai idan sun je makaranta su kiyayi yaye-yaye ɗalibai mata ko su yi hattara da muggan ƙawaye su tana cewa karatu suka je don haka ba ruwansu da 'yan nanaye su kuma ɗalibai maza su tabbatar sun gudar wa duk wani shirin shaye-shaye kaga kenan idan an tsabtace gurin kwana sai kuma a gyara halaye don kuwa tsabtar muhalli da ta hali 'yan biyu ne da wasu ke kiransu tagwaye. na ikara ikon Allah To iyakacin shirin kenan a yau sai kuma gobe da izinin Allah mu sake ko kuma in sake dawo muku da wani shirin yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sauti Daniel Brown da injiniya mu Mr. Nelson Lopes ni ce Halima Jumrau ke sallama da ku sai gobe idan Allah ya kai mu. Yau da gobe Amurka da malalaci eh, yau suka sa a gaban su kwarai ba za su bari This program has come to you from the Voice of America, Washington.